صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na markazin Imam Bukhari cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin kanan dabo a yau sha shida ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirinmu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ankabut inda zai muka tsaya kan aya ta hamsin da biyu insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta hamsin da uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويس يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ubangiji Allah madaukakin sarki ce wa yasta'jiluna ka bil azab suna neman ka gaggauto musu da azaba walaula ajalin musamman ba da wani ajali a gan ambato ba ja a al azab da azabar ta zo musu wala ya'tiyannahum baghta kuma tabbas hakika azabar za ta zo musu baghtatan wa hum la yash'urun alhali ko ba su yi aune ba kuma ba sani ba yastajilunaka bil azab suna neman ka gaggauto da azaba wa inna jahannama hakika wutar jahannama da muhitatun bil kafirin tana kewaye da kafirai gaba ɗaya. yau mai yadda mun azab ranar da azaba za ta lullube su min faukihim ta samansu wa min tafi arjulihim da kuma karkashin kafafuwarsu wa yaqulu ya ce zo koma kuntum ta'malun ku ɗanɗane abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah maɗaukacin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana bayyana mana wauta ta mushrikai da rashin hankalinsu ta yadda suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaggauta kawo musu azaba ma'ana in har abin da yake da'awa gaskiya ne to wannan azaba ta zo ta same su suna faɗan wannan a babin izgili a cikin waɗannan ayoyi Allah ya gaya mana ba don wani ajali da Allah ya riga ya ambata ba da yake dukkan lamarin Allah yana cikin tsari ba don Allah ya riga ya tsara ya sanya wani ajali ba da azabar ta zo musu amma Allah ya ba da tabbacin cewa za ta zo musu baktatar alhali ma ba su yi tunani ba ba su yi aune da cewa azabar na zuwa ba Allah maɗaukakin sarki ce wa na bil azab suna neman ka gaggauta yi musu azaba ya rasulullah ma'ana suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan shi annabi ne ya kawo musu azaba suna faɗan wannan ne idan suna nuna cewa ya gaza kawo azabar saboda shi ba annabi ba ne ma'ana sun ɗauki jinkirin azabar da bata same su ba a matsayin wata shubuha da za su riƙe na cewa ba annabi ba ne domin da annabi ne yadda suke neman azaba da ta zo mutu shek muhammad ibn salih da usaimin cikin tafsirin shi ke cewa wannan neman azaba da suke yi ba wai suna nema ba ne don suna son azaba suna nema ne ta babin izgiri ta yin izgiri da kuma ƙalubale ba wai don suna son azaba ne irin in ka isa ne ka yi kaza da haka suna ganin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya wani abba kuma azabar ba za ta zo ba da haka suna yi ne da sunan izgili a wani gurin Allah ya gaya mana ma abinda suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indik Allah idan wannan abinda annabin ka zo da shi Shi ne gaskiya daga wajenka fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu a ke na bi azabin alim ko ga zo mana da azaba mai radadi a wani gurin Allah ya gaya mana cewa suna cewa wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne wannan alƙawari zai cika idan har gaskiya kuke suna neman dai a sa musu azaba wannan kuma ba komai yake gwadawa ba illa cikakken rashin hankalinsu da rashin tunaninsu domin abin da ya kamata su ce ya Allah in wannan abin da yake kira a kai gaskiya ne Allah ka shirya da abin da ya kamata su roƙa ke ne idan gaskiya ne kun ga za su samu rabauta da shirya in kuma yadda suke rayawa ba gaskiya ba ne addu'a ba za su cutar da su ba amma da yake suna da wauta suna da rashin hankali sai suke neman azabar ta zo wannan azaba da suke nema anan azaba ta duniya azaba ta duniya dan a gaba za mu ji kuma suna neman ta lahira anan suna nufin irin a ce sama za ta yi ruwan duwatsu ko a ce a wani yanki na sama zai kifi ya faɗo musu ko a yi ruwa a halakar da su ko iska wannan azaba suke nema sai Allah ya ce na ajalin musamman ba don wani ajali abin ambato ba mana ba don Allah ya riga ya ambata ya riga ya tsara ya kaddara cewa akwai lokaci da azabar za ta zo ba don wannan ba da ja'ahumul azab da azabar ta zo musu wannan yake nuna Allah maɗaukacin sarki yana yin komai akan tsari da hikima da haka lokacin da suka nemi azabar Allah bai kaddara za ta zo ba shi yasa za ka yi ta neman abu in Allah bai kaddara zai same ka ba sai Allah ba zai baka a lokacin ba sai kira ma lokacin da baka da su sai kuma abin ya zo to dan komai Allah yana tsara shi kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya alkawari wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a halakar da ita gaba ɗaya ba gaba ɗaya irin yadda aka yi wa mutanen annabi no Akwai ruwan tufa da ya tafi da su ba wanda ya yi sauran sai wanda yake cikin jirgi ko irin yadda aka yi wa adawa ko samudawa wannan al'umma Allah ya alƙawari ba zai mata haka ba matukar manzon Allah yana nan wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matukar manzon Allah yana nan ba za a yi musu azaba sannan manzon Allah tana cikin su ba za a yi musu azaba littafin Allah yana cikin su ba za a yi musu azaba haka nan suna istighfari ba za a yi wata azaba ce ake magana ba za a nan ba ita ce azaba ta al-alisti ta ɗebe al'umma gaba ɗaya a kwashe ta gaba ɗaya a halakar da ita wannan Allah ya alƙawari ba zai wannan al'umma ba saboda wannan al'umma ce ta ƙarshe bayan wannan al'umma ba wata al'umma sannan maza Allah shi ne annabin ƙarshe bayan maza Allah ba wani annabi da zai zo to ka ba magana a halakar da wannan al'umma sannan a sake samar da wata to amma a nan azabar da suke nema ma'ana ko da iya ta su ce ko da yankin su ne ya zo to Allah ya ce ba dan wani ajali da Allah ya ambata ba wasu malamai suka ce shi ne tashin alkiyama Allah ya riga ya ambata akwai lokacin tashin alkiyama ba dan wannan ba da azabar ta zo musu wasu malamai suka ce a nan abin da ake nufi a nan duniya ba komai Allah ya sanya mai ajali da haka ba dan Allah ya riga ya kaddara lokaci ne ba da azabar ta zo amma sai Allah ya ce wala ya'tiyannahum bakta da sannu azabar za ta zo musu baktatan ba tare da aure ba wa hum la yashurun alhali ma ba su san da zuwan azabar ba kurin azabar za ta zo baktatan a nan zahirin aya yana da wannan a duniya ne mana wannan azabar za ta zo musu a nan duniya ne Allah ya ba da tabbacin za ta zo musu bakkatar a nan duniya ko dai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mana Allah ya azabtar da su ta hanyar manzo Allah da sahabbai qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum Allah ya ce ku yaƙe su Allah zai azabta su ta hannayenku ko dai irin wannan ta faru ko kuma ya zama azabar ta zo daga wajen Allah kai tsaye sai malamin ta ce anan Allah ya ce wala ya'tiyannahu tabbas haƙiƙa azabar za ta zo baksatar sai wasu malaman tafsiri suka ce kuma azabar ta zo ne abin da ya faru da su a ranar yakin badar yakin badar wanda ya karanta fira zai ga shi ne yaƙi babba na farko da manzan Allah ya fita tare da sahabbai ko manzan Allah bai fita da niyyar yaƙi ba yanzu Allah ya koma Madina tare da sahabban shi sai labari ya ishe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga ayarin Qurayshawa fatake na Qurayshawa za su wuce ta gefen Madina suna ɗauke da dukiyar mutanen Makka ko mutanen Makka nan su ne suka koro sahabbai suka kwace musu dukiya sai maza Allah ya gafi yanzu dama su da za a je a tare wancan ayari a karɓe wannan dukiya dan a mayar waɗanda a kwace wata su ana da haka manzo Allah ya ce wa sahabbai ku tashi mu je dan mu tare wannan ayari mu karɓi wannan dukiya a zo a raba waɗanda aka kwace wa anan da haka wanda yake da abin hawa kullum ya zo a tafi sun fita duka kuma mutum saba'in da wani abu ba suka taho suna tafiya sun baro garin madina sai labari ya kai wa wannan fatake na shawa wannan ayari cewa gashi shi nan za Allah da sahabbai sun fito za su tare da aka mai jagoranta wannan fatake abu su biyar a lokacin ya bi wata hanya ya yi dabara ya tsere da dukiyarsa da dukiyar mutanen makka amma kafin ya gudu din ya aika dan aike makka cewa a je a gaya musu mutum su kare dukiyar dan aike ya tafi ya kuma bi wata hanyar ya samu ya suna da ya gudu to lokacin da dan aike ya je ga mutanen makka cewa ga dukiyar ku can za a tare ta kun san mutanen makka yan kasuwa ne makka ba a yin noma tunda guri ne da yake wajen da ya gairi zai zarge. ba a yin noma kasuwanci suke kisa Allah ya magana kasuwanci su da tafiye-tafiyen su cikin surata Quraysh da ila fi Quraysh ila bi himrin da tashita'i wa sai suna tafiya lokacin sanyi da tafiya lokacin zafi su kai dukiya su kai kaya cross suna zuwa garuruwan Sham suna zuwa garuruwan Yaman to dan haka sai suka fito don su wannan dukiya sun fito wajen mutum dubu da kuma kayan fada da ababen hawa da raƙuma da dawakai a lokacin da manzo Allah da sahabbai duka dawakan da ke cikin su musu ba kirga ba raƙumi ɗaya ma manzo Allah in ya hau aka yi tafiya sai ne so tsawon ya hau to bayan labarin ya ishe cewa ai dukiyar su ta kuɗuta su koma gida sai abu Jahal da ire-ire suka ce a'a ba za mu koma ba za mu karasa badar sunan wuri ne can za mu je mu sha giya mu ci abinci a yi rawa mata su rawa laraba duk su ji labarin mu mun fito ga mu kuma an kasa taron mu dan a ci gaba da jin tsoron mu to ashe Allah ya tsara wani lamari za a haɗu yasa Allah ya ce walau tawa'attum laftalaftum fil mi'ad da alƙawarin kai da juna ila da kun saba da haka shi kuma manzo Allah da ya jira bari ga sun mutu ba za su koma ba da haka dole a fita ai wannan ya shawarci sahabbai me kuke gani za mu fita mu tare ku ko komawa za mu yi madina mu zauna mu game, Allah zai yi sahabbai suka ba da karfin baya da goyon bayan a tafi kuma mutanen makka duk wani wanda ya isa yake je da kanshi sai da ya fito wannan yaki suna cewa banda abu lahab shi kuma bai fito ba amma ya turo wani a madadin shi amma su abu jahal su umayya su waye su as ibn wa'id da sauran waɗannan manya-manyan kafiran duk sun fito manzo Allah ya shawarci sahabbai suka ce aje aka je gurin manzo Allah da sahabbai suka fara isa gurin badar suka nemi guri mai kyau suka yi masauki cikin dare manzo Allah ya yi ta roƙon ubangiji ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a yana Allah in ka halaka waɗannan al'umma da suke tare da ni a yau to ibada ta ƙare a bayan ƙasa kuma wanda yake nuna maka yadda bayan Allah wanda suka san Allah suke kun ga manzo Allah bai dogara cewa shi manzo bane kurge zai kwanta ya barci. addu'a yayi kai yana roƙon Allah saboda babu wani wanda zai wa Allah alwashi ya aminta cewa shi ai shi kaza ne da haka bari ya je ba zai riko da sababi ba manzo Allah ya ta addu'a har sai jina Abubakar yana ya isa Allah zai amsa maka ya Rasulullah bari ya wani manzo Allah ya fito nuna wa sahabbai inda kowa zai tsaya daga nan aka yi masa wahayi ya dinga nuna musu cewa nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani da haka aka zo aka fara yaƙi kuma Allah ya aiko mala'iku suka shiga cikin yaƙi, sabai na cewa sai sahabi ya bi kafiri zai sare sai ga an sare kan kafirin bai ga wanda ya sare kan ba sai ya ga ma'ana hannun ya fita bai gani ba mala'iku ne da haka aka yi wannan yaƙi sai da aka kashe manya-manyan kafiran makka mutum saba'in sai da aka kama guda saba'in sauran suka gudu to shi ne malamin su ce wannan azabar da Allah ya ce wala ya ake yanna humbakta azabar za ta zo musu ba tare da shiri ba shi ne abin da ya faru da su a yakin badar sai yadda aka rugurguza su garin maka gaba ɗaya ya ruɗe ya ɗau ɗumi kowane gida in ba a kashe ba to an kama da haka manzo Allah ya ƙara izza ya ƙara karfi Allah ya kira ranar badar da yawmal furqan yawmal taqal jam'an rana ta lallabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da jama'u guda biyu suka haɗu wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla Allah ya ba ku nasara a badar ba ku da yawa kuna kaɗan da haka nasara ta Allah ce to wannan azabar kenan shine abinda malamai suka ce shine da nan da Allah ya ce wala ya'tiyannahum bagsa azabar za ta zo musu baktakan shine ma'ana wannan azabar dan sun sha wahala kaga dai suna gudu suka juya baya jadda da alfaharin su da nuna isa sannan ga manya-manya su Abuja da an kashe su su umayya ibn khalaf da an kashe su a gurin su asu bin duk wani mujirmi babba an kashe manya-manya a gurin an kama wanda za a kama saura sun gudu to shine abinda Allah ya faɗa a nan musulman malamin ce wannan azabar ake nubi Allah ya ce za ta zo musu baktatar kuma ta zo sun dare abin da ya faru a wannan rana kuma dama Allah ya ce musu baktatar dan musu taɓa zatar haka zai faru ba shi sa ba suka ce sai sun je bada ɗin sai sun yi abin da za su Allah ya ce wahu la ya tsoron alhari mun sani ba ba su aure ba azaba za ta zo kuma ta zo sai Allah ya ce ya ta'jilu na ka bil azab suna cewa ka kawo azaba suna neman ka gaggauto da azaba ana aka ce suna neman azaban lahira ta farko ijan ne kan azabar duniya ta biyu tana magana ta lahira cewa an je lahira ma azabar ta zo mu a shirya miki sai Allah ya ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to hakika a lahira ma jahannama za ta kewaye kafirai ta ko ina kafirai ba makawa kai sun shige ta sai Allah ce yau mai yarshahu mul azab min fawqihim ranar da azaba za ta lullube su ta saman su wa min tahti arjulihim da ta kasarsu ma'ana wannan ta'abiri kamar a ce masa azaba za ta limi gaba daya domin abin da yazo ta sama ta kasa to ya gama zuwa domin zai rika mutum ne gaba daya wa yaqulu a ranar Allah zai ce ko yayi umarni a ce zo ko ba kuntum ta'malun ku dan tada abin da kuka kasance kuna aikatawa a ranar in sun shiga wannan wuta din za a ce ku ɗanɗana abin da kuka kusance kuna aikatawa a wani wurin Allah ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawal jahannama za ta za ta muku bargo ta lullube su ta sama da kasa law ya'lamu allazina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar kafirai da sun san ranar da ba za su iya kare wuta daga fusakunsu ba wala an zuhurihim haka nan ba za su iya kare wuta daga bayansu ba wala hum yunsarun ba kuma a taimakon su a wannan rana bal ta ta'tihim bakta wannan ranar za ta zo musu baktatan fatabahatuhum ta likita su fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun ba za su iya ma'ana mayar yadda wannan rana ba kuma ba za a jinkirta musu a wannan rana ba lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal Allah ya ce sama da ƙasar su duk inuwa ce ta wuta to shine ana Allah ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin jahannama tana kewaye da kafirai za a ci muku kudan dada abin da kuke aikatawa a duniya wannan ya nuna an mun sakamako ne saboda abin da suke aikatawa yawma yud'una ila nari jahannama da'a za a dinga ma'ana ingiza su ana tunkuɗo su zuwa wutar jahannama ana hazihin narun lati kuntum biha tukazzibu wannan ita ce wutar da kuke karyatawa abasirun haza am antum la tubsirun wannan sihiri ne rufa'ila ne wannan ko ko ba kwa gani ne bayan an sa su a wuta shi tuga ta nan islauha ku shige ta fasbiru aw la tasbiru ku yi hakuri ko kada ku yi hakuri sawa'un alaikum dukkan ku yi haƙuri ku zauna kada ku yi haƙuri ku zauna duk ɗaya ne inna ma tuju zauna ma kuntum ta'maluna abin da kuke aikatawa ne aka saka muku da haka Allah maɗaukakin sarki bai musu wani sakamako ba sai face sakamakon abin da suke aikatawa domin ubangiji Allah maɗaukakin sarki baya yin zalunci wannan yake gwada mutum ya aikata alkhairi dan ya je ya samu alkhairi a wajen Allah maɗaukakin sarki wanda ya kishiyar wannan kuma abin da zai gamu da shi ubangiji Allah kai mana kyakkyawan sakamako sai Allah ya ce ne ya ibadiyal ladina إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون <coughs> كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نعم التي يا عبادي الذين آمنوا يا كباينا وأن سكي إيمان inna ardi wasi'atun hakika ƙasa ta mai yalwa ce fa iya ya fa'budun ni kadai ku bauta mu kullu nafsin dukkan wata rai za'iqatul maut mai dandanan mutuwa ce thumma ilaina turja'un sannan gare mu ake mai yadda ku ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana kiran bayansa muminai ya ibadi ya ku bayina Allah ya raba su zuwa gare shi babin girmamawa domin wani sa'in akan raba bayi zuwa ga Allah a babin a raba halitta ga wanda ya halicce ta a ce ya ibadi ya ku bayina ana nufin bayin da na halitta da haka a wannan kiran da musulmi da armi kowa zai shiga wani sa'in kuma akan rafa bayi zuwa ga Allah min babu tashrifi girmamawa to anan arne ba zai shiga ba kafiri ba zai shiga ba sai mumini kamar faɗin Allah anan ya ibadiyal ladina amanu kuma rafa ya rafa su zuwa gare shi ne saboda girmamawa domin abu ne mai daɗi ubangiji ce kai bawan sani abu ne mai daɗi wanda walillahi masalul a'la ko a nan duniya idan akwai wani babba mai daraja mai kima sai a gaban mutane ce ai wannan na wani. ya rike ki ce wannan wane ai na ai wane mutumi na ne nawa zaka ji daɗi saboda girman shi da darajar shi shi yana cewa kai nashi ne to ina kuma ga rabbul izza ubangiji ga ga misali Allah ya ce ya ku bayina fa azabahu ilayhi ya raka su zuwa gare shi dan ya girmama su sai ya ce kuma bayina Allah zai na amanu waɗanda suka yi imani da haka Allah yana kiran bayinsa ne a nan mominai cikin ma'ana girmamawa da ɗaukakawa Allah ce inna arzi wasi'atun hakika ƙasa ta wasi'atun mai yalwaci mai yalwaci tana da faɗin gaske ba wanda zai ce ya san iyakan faɗin ƙasa sai dai ya san abin da ya sani amma ne, ina dai karshen ta wannan sai Allah to Allah ya ce kasa ta tana da yalwa me Allah yake nufi da wannan kira ne zuwa ga yin hijira domin me domin waɗannan kafirai sun yi ta kokari suna cutar da sahabban annabi suna murguna musu suna takura mu kuma haka nan ma duk wanda zai zo lokacin da za a dinga takura mai ana hana shi bautar Allah to ga Allah yana kalle yana shela ka zo ƙasata tana da faɗi ma'ana ka yi hijira ka bar wannan abin da dai ake so dai inda ka je fa iya ya fa ne kaɗai ku bauta ba wannan ya nuna manufar yin hijira shi ne don a bauta wa Allah da haka ana kira ga duk wanda yake cikin takuruwa baya iya bauta wa Allah an hana shi bauta wa Allah to yi hijira ya tafi wani guri ya je can ya bauta wa Allah Allah zai mana magana a nan gaba cewa kar ka ji tsoron talauci ko kuma ka ji tsoron mutuwa akwai wanda suka ce mu yanzu muka bar ƙasar da muka saba muka tafi wata ƙasa mun bar iyayenmu mun bar matanmu mun bar ƴaƴanmu mun bar ƴan uwanmu ai akwai matsala za mu iya mutuwa to ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut yo ai wata rai ma za ta dandana mutuwa da wanda ya hijira da wanda bai ba kowa zai mutu da haka gwara ma mutum ya hijirar mutuwar ta same shi yana kan ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka zalunci kawunan suka yi zunubi mala'iku za su fi makuntum me kuke ciki ne qalu kunna mustada'fina fil ard ke ai mu raunana ne a bayan ƙasa an raunana mu an fi ƙarfin mu qalu sai mala'ikun ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah ba ta da yarwa ku yi hijira cikin me ya hana kaga abin zargi ne ga wanda yake da damar yin hijira kuma an raunana shi an hana shi addini kuma ya zauna cikin wannan tasko din to abin zargi ne Allah zai yi uzuri ga wanda ya kasa yi kamar wanda aka ɗaure ko yanzu a zamanin yanzu a ce ya waye gari ba kuɗin mota an rabe shi ba yadda zai yi fita to wanda yana da uzuri amma wanda zai iya fita zai iya tasawa zai iya guduwa zai iya tafiyar shi to yi hijira ya inda zai bautawa Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata a karatunmu na baya cewa hukuncin hijira har yanzu yana nan ba a soke shi ba har yanzu duk wanda yake gurin da baya iya bautawa Allah an manguna masa an hana shi to wajibi ne akan shi hijira ta inda zai bautawa Allah wanda ku yake gurin da yake iya bautawa Allah yana iya sallah yana iya azumi yana karanta alkur'ani yana ibada to yi zaman sha inda yake sai dai halar da ya canza wani guri zuwa wani guri wannan shari'a ba ta hana ba ce ta shi daga wata unguwa ya koma wata unguwa dan yana san can ko dan kusanci ko dan wani wannan ba laifi amma idan yana cikin takuru wanda ba iya bautawa Allah kuma yana da yadda zai tuwa ne akan shi yayi hijira kada ya zauna a wannan wuri hijira hukuncin ta har yanzu yana nan bai yanke ba amma ga tana tana hukuncin ta yana bambanta ga yanayin mutane da kuma halin da suke ciki wanda yake cikin arna gaba da baya to yana da turi hijira ya koma cikin musulmai ko da anna suna bari shi sallah yi ibada yi kaza to amma saboda yanayin gurin zama yana da tasiri cikin mutum to ana son ya hijira ya koma cikin yan uwan musulmai Allah maɗaukakin sarki ce fa iya ya fa'budun ni kadai ku bauta min ma'ana ku karfafe ibada gare ni ni kadai kada ku hada Allah da wani a duk inda kuke wanda ya nuna marmar hijira ne tsayar da bautar Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai ɗanɗanan mutuwa ce wannan amsa ne ga wanda suke ganin ba za su yi hijira ba dan tsoron ila za su iya mutuwa dan sun bar gonakinsu ko abincinsu ko kaza to sai Allah ya gaya musu duk wata rai ma za ta ɗanɗana mutuwa wannan kullu nafsin za'iqatul maut daidai yake da faɗin Allah kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan ƙasa zai ƙare wa ya yabqa wasu rabbika ka jalali wal ikram ba abin da zai rage sai Allah maɗaukakin sarki da haka babu wani wanda zai dawama a bayan ƙasa duk wanda yake ƙasa zai ƙare zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki babu wani wanda zai ce shi ba zai mutu ba suna cewa lokacin duniya ta rubu ne ahadin da duniya tana da wama ga wani ya zama ba zai mutu ba da kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wannan Allah ya zama yana nan da rai inda duniya za ta dawwama ga wani to da ta dawwama ga annabawa da manzanni da yanzu suna nan da ta dawwama ga sahabbai to amma su ma din mutuwa ba ta kyale su ba da haka babu wanda za ta bari kowa yana kan hanya ne kul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta je same ku ko da mutum ya hau babban gini ya wanda aka gina mai karbe aka ribe to mutuwa za ta je ta same shi ba ta barin kowa sai ta je ma'ana inda yake ubangiji ya ce kullu nafsin za'iqatul maut da haka waɗanda suke hijira za su mutu waɗanda ma ba su hijira ba suka tsaya don gudun tsoron talauci ko wani abu za su mutu sun ma na turja'un sannan gare mu za ku koma ma'ana in mutum ya mutu da Allah maɗaukacin sarki zai koma kuma a lokacin Allah maɗaukacin sarki zai tayar da shi ya masa hisabi sai Allah ya ce mai والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم الله يقول والذين آمنوا كما وأن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي أيك نذركتو لنبوي أنهم من الجنة غرفا غرفا لنبوي أنهم من الجنة غرفا وبنجد إذا مباسوا وينزما داخلا عن الجنة تجري من تحتها الأنهار ƙoramu suna gudana ƙarƙashin waɗannan ɗakuna da Allah zai ba su khalidina fiha suna masu dawwama a ciki ni'ima ajrul amiri ma dalla da lada da sakamako na masu aiki mana ubangiji Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana bayyana mana waɗanda za su samu kyakkyawan sakamako kun ga a baya an gaya mana sakamakon waɗanda suke kafirai wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to da dama alqur'ani kuma yana tafiya da at-targhib wa tarhib in qur'ani ya tsoratar sai ya faɗaitar idan ya faɗi maganar makomar kafirai sai ya faɗi makomar muminai in aka yi maganar muminai sai a magana kafirai haka kuma ake son wa'azi ya dinga tafiya da tsoratarwa da kwaɗaitarwa kada kullum mai wa'azi ya zama wa'azin shi shine tsoratarwa kaɗai kullum sai mutane su ɗaya mai tsona daga rahamar Allah kullum ya zo zai magana kan jahannama da 'yan wuta in yazo zai magana kan munafikai da kafirai da yan wuta da sibobin su da yadda wuta take su sai sa mutane su mai kauna daga rahmar Allah amma in yazo wutar yayi magana wuta wutar yayi magana aljanna kamar yadda uslubin alqur'ani yake at-targhib wa tarhib kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa wannan shi ake kira wa'azi sai mutum ya zama yana tsoron Allah yana kuma kwaɗayin rahmar Allah wata rai idan ya zo aka yi wa'azi aka tarantar aka faɗi yan aljanna da kibobin aljanna da yadda take sai ya ji daɗi sai ya ji yana shauki a faɗi ma irin wasu halaye irin halayen shi ne har ma ya dinga jin cewa ai ɗan aljanna ne saboda yana sallah saboda yana azumi saboda ya bi iyaye saboda yana karatun alqur'ani saboda yana kaza sai ji cewa shi ɗan aljanna ne kaga nan ya samu arraja wata rana kuma idan ya zo aka yi bayanin wuta da ma'abuta wuta da irin halayensu da ɗabi'unsu da yadda azaba take ta Allah sai kuma tsoro ya kama shi in ji tsoron ko shi abin da yake ma ba a karɓa ba ko shi kaza to nan ya samu alkhawf to mu'mini ana so ya rayu tsakanin bainal khawf war raja tsakanin fata da kuma tsoro kada ya rinja da wani bangare akan wani sai dai wasu malamai na cewa in a lokacin rashin lafiya ne lokacin da mutum ke rashin lafiya musamman wanda ya yake tunanin ba za ta bar shi ba to ya rinja da kyakkyawan fata na gamuwa da Allah fiye da tsoron kada tsoron ya rinjayi fatar dan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga duba wani matashi mara lafiya yace yaya kake jin ka sai ai ya rasulullah ina ji ina mai tsoron ubangiji mai kuma tsananin fata ga Allah madaukakin sarki ina tsoro kuma ina fata sai manzo Allah ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa waɗannan abubuwa ba sa haɗuwa ga bawa irin wannan lokaci da yake ciki masu ya shiga aljanna da haka idan mutum ana so ya zama bainan kaujuwar raja amma idan mutum ya yi tsoro zalla zalla kolin wanda ya rinjayar to sai ya aliya asumin rahmatullah sai dai bai kauna daga rahmar Allah shine za ga wani sai ce ai shi Allah ba zai mai gafara ba sai ai ni na zama ni kodin ba wani gafara da Allah zai mun sai ci gaba da bannan da yake kun ga wannan yayi as ya dai bai kauna dan haka ya zulmi ko kuma idan mutum ya yi zama ya rinja ya arraja kamar irin yadda su baye suke yi irin gulatu biya wanda suke ɗaukan cewa ai su kurin yan aljanna ne su aljanna ma ta su sai dai su ba wanda suka ga dama har raba ta suke yi to wannan ba mutum ya maida da wannan abin zai sai shan take sai shiga saban Allah saboda me zai ga yin cewa ai gidansu ne nanu ahibba nanu abna'ullahi wa ahibba'u ai mu yan gidan Allah ne mu ba mu da matsala sai kuma ya shige ta yin abin da ba daidai ba amma ya zama bai da kowar raja kamar yadda annabawa suke to ya yi magana makomai ɗan wuta wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin sai kuma aka zo kan yan aljanna sai aka faɗi abinda ya gadan musu shiga aljanna shine imani da ayyuka na kwarai wallazina amanu kuma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu la nubawwi annahum min aljannati ghurafa ubangiji ce za mu zaunar da su za mu ba su wurin zama a aljanna wasu ɗakuna ne masu daraja masu kima ya zo a cikin hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda manzo Allah yana cewa inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim yan aljanna suna ganin ma abota waɗannan ɗakuna ɗin waɗanda Allah ce zai ba su ɗakuna aljanna su yan aljanna suna hango masu waɗannan ɗakunan a can saman kama ya tara auna alkaukaba durriyal ghabira fil uku. kamar yadda suke ganin wata tauraro tauraro mai haske a sararin samaniya za a shi can koli to haka yan aljanna suke hangen masu wannan ɗakuna ɗan aljanna min al aw almaghrib suna kallon wannan tauraro ta gabas ko ta yamma ta mahudan rana ko ta mafaɗanta. litafazuli ma bainahu to me yasa yan aljanna suke ganin waɗancan saboda bambancin da ke tsakanin su duka yan aljanna ne amma waɗancan sun yi nisa sai manzo Allah ya ce qalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah tilka manazilul anbiya ila yablughuha ghayruhum wannan mazaunin wancan da ake hange na annabawa ne ba wani wanda zai zauna sai annabawa sai maza Allah ce kana bana maza Allah ce eh wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa rijalun amaru billah eh mazauni ne na annabawa kuma da wasu mazaje da sun yi imani da Allah wa saddaqul mursalin sun gaggata manzanni mana suna da imani mai karfi da aiki shi Allah ya ba su wannan gora din gidaje ne can kololi dan aljanna ma ya daga kai ya hange su a can to ina kuma ga wanda yake wuta kamar shi ba zai ba su ba to wannan hadisi ya nuna mana girman waɗannan gidaje wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi bin amru bin al-aw manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna fil jannati ghurafan a inna fil jannati ghurfatan a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna yura zahiruha min min batiniha idan wanda yake ciki yana ganin waje wanda yake waje yana ganin ciki kamar yanzu irin ginin da za ga an yi shi da gilas sai yadda wanda yake ciki yana ganin duk wanda yake waje don ana so kuma na wajen ma zai iya ganin na ciki to haka waɗannan ɗakuna ciki mana ana ganin komai masu banƙaye ne wa batsinu hamin zahiri ha. fa ƙara abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari ce liman hiya ya lalla. wannan ɗakunan nawaye sai maza Allah ce liman alanal kalam wanda yayi magana mai taushi ma'ana baya kautata magana ga 'yan uwansa musulmai wa ta'ama ta'am yi sadaka ya ciyar da abinci wa ba ta lillahi qa'iman wan nasu niyam ya kwana yana sallah mutane na barci da ka ga duk wanda yake son wannan aljanna wannan matsayin aljanna to ga abubuwan da zai yi a wata riwaya ga wanda liman asabal kalam ga wanda yi magana mai dadi karatun alkur'ani la ilaha illallah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan magana ce mai daɗi alam tara kaifa zaraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba da haka al-kalimatu tayyiba ita ce kalimatu tauhid wanda yace la ilaha illallah wanda yayi imani yayi maganganu masu daɗi ya karanta alqur'ani sannan wa aqama sa'ad yake yadda abinci yayi sadaka ya bayar sannan wa salla bil layli wan nasu niyam yayi sallah da daddare mutane na bacci to zai sami irin wannan matsayi da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa Allah ya ce ta min tahtiha al-anhar koramu suna gudana ta karkashin waɗannan aljannatai duk inda ka ji maganar korama to ana magana ne akwai ma'ana ni'ima a gurin da shuka da bishiyoyi lublub da jin daɗi da ni'ima a gurin da kayan marmari waɗannan ƙoramu na aljanna Allah ya gaya mana su kala kala ne masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin ruwa ƙoramu na ruwa wanda ba sa canzawa ba da lalatacci ba wa naharun min labanin lam yatabayyar samuhu ga nono wanda bai yi tsami ba mai daɗi wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin ga giya mai daɗi ga wanda za su sha wa anharun min asalin musaffa ga ƙoramu na zuma kuma wannan ga nan ruwa duk a cikin aljanna to Allah ya ce a cikin aljanna ɗin tajiri min tafiya al-anhar na fiha suna masu dawwama a ciki ma'ana ba za su fita ba har abada wannan ma wata ni'ima ce domin idan ni'ima ta zama dawwamanniya to daɗinta ya zarce ni'imar da take yankewa shi sa ita ni'imar duniya take zama ba ni'ima ba ce cikakkiya dan biyar da ke in ka tuno za ta yanke sai ka ji ba daɗi yanzu duk kuɗin mutum in ya tuna mutuwa sai ya ji ba daɗi duk mulkin mutum ya tana mutuwa sai ya ba daɗi da talaka da mai kuɗi da mai mulki da wanda ake mulka da mace da namiji da babba da yaro duk wanda ya tuna mutuwa sai ta yanke mai jin daɗin da yake ji alal aqalli sai ya ji ba daɗi to aljanna za a ce khuludun falamau dawama ne ba mutuwa da haka ba magana wani fargaba yan aljanna za a ce dawama ba mutuwa to wannan ma wata ni'ima ce yan aljanna ba sa rashin lafiya kamar da hadisi zo Allah zai ce za ku yi ta lafiya ta tasqamu abadan ba za ku ba za ku rashin lafiya ba har abada za ku yi ta ci ba yunwa ba ishirwa sai dai ka sha ruwa don jin daɗi da ni'ima ba maganar wani baccin jiya ko wahala dan aljanna kullum idan sun sha ruwa da abinci to za su dinga ma'ana yin tasbihi da ambatan Allah saboda wannan ne kamar numfashinsu da haka cikin ni'ima ake ciki khalidi na fiya za su dawwama a ciki ni'ima ajrul amilin Allah yake ma da ladar waɗanda suka yi aiki sai wannan ya wada an ba su wannan aljanna sakamakon kyawawan ayyukan da suka yi suka ji Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah yake allazina sabaru allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sai aka daɗa fito da sibobin su na sabaru waɗanda suka yi haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su suke dogara na sabaru waɗanda suka yi haƙuri. ma'ana sun yi haƙuri da duka bangarorin shi guda uku sun yi haƙuri wajen bin Allah as-sabru ala ta'atillah haƙuri wajen bin Allah zuciyar ba ta so a wani abin amma za a tashi a yi suka yi haƙuri wajen wahala da ake ba su kan addini suka yi haƙuri suka yi hijira suka bar garuruwansu da iyalansu da duk abin da suka mallaka don guduwa da addinin, sannan kuma suka yi haƙuri wajen barin saɓon Allah shi ne nau'i na biyu ba su aikata saɓon Allah suna bari su haƙura duk da zuciya na so amma za a kauce a bari a haƙura sannan na uku suka yi haƙuri wajen duk abin da Allah ya kaddara musu a rayuwa ba ta ma'ana kai raki ko munanan maganganu in Allah ya ba su ce alhamdulillah in ba samu su ce alhamdulillah ba za su zo suna maganganu suna cewa mene wa Allah ba game da suke faɗa sai mutum ya manta da tarin ni'imomin da Allah ya yi mai mai wannan magana za ka same shi lafiya shi lau a lokacin da wani yana kwanciyar da lafiya amma shi yana nan yana ta izgili yana ta cewa Allah ya hana shi kaza me yayi wa Allah amma ya manta Allah ya bashi kaza Allah ya bashi lafiya ya bashi ji ya bashi gani ya bashi magana ya bashi kaza waɗannan ni'imomi wanda kowace inda za a ɗauko ta ɗauko abin da yake na duniya gaba ɗaya wannan abu na duniya ba zai ce wannan ni'imar ba amma ya manta ko kuma jahilci ya sanya na wannan maganganu to waɗannan yan aljanna ba sa yin wannan sannan wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu suke dogara wajen dukkan al'amuran suna komawa zuwa ga Allah ba sa neman wani abu a wajen wani Allah maɗaukakin sarki suna mai da zuciyarsu ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai mai bayarwa idan kuma Allah ya baka ba wanda ya kwaki sai kuma Allah bai baka ba fa wanda yake baka dan haka Allah ya ce wa ka'ayyin min dabba wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim وهو السميع العليم نعم الله min وكأي nawa ne cikin dabba سكن da ke tafiya a bayan ƙasa la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta Allah yarzuquha wa Allah ne yake azurta ta da ku wa huwa samiul alim kuma Allah shine mai ji kuma shine masani ma'ana anan kun ga an yi maganar a hakuri da dogaro ga Allah to daga cikin hakurin bayan Allah da dogaron su ga Allah shine suna maida suna neman arziki a wajen Allah ba sa wuce gona da iri wajen neman arziki ba sa zuwa su nemi haramun ko su afkawa haramun suna gani saboda me saboda sun san Allah ne mai bayarwa shi ta Allah a nan yace wa ka'ayyin wa ka'ayyin anan bi ma'ana kam kam ce wanda take nufin at-takfir an hada ta da lafazin ai saboda me saboda ta bada wannan ma'ana wa ka'ayyin kamar ka ce dabba na ce tana da yawa ba wanda ya san adadinta wadda la tahmilu rizqaha dabba shi shine da abin da ke tafiya a bayan kasa to dabba na ce suna nan barkatai la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta mana in gari ya waye ba ta tare da arzikinta ba ta ajiyewa wala kai dan adam kana samu ka ajiye ka ce na gobe ne wannan na jibi na gata ba laifi bane ba laifi bane addini manzo Allah yana ajiye abincin shekara wani sa'i ga iyalan shi kamar yadda ya zo a hadisi to ita dabba ɗin nan ba ta ajiyewa a dabbobi akwai masu ajiyewa kamar tururuwa tana tara abinci kamar bera yakan tara abinci da sauran dabbobi akwai waɗanda kuma ba sa ajiyewa in sun bita sun cika cikin su suka dawo aka za su kwanta to Allah ya nawa ne irin waɗannan dabbobi da ba sa ɗauke da arzikin su a tare da su amma Allahu yarzuquha Allah yana azurta sai aka ce yarzuquha ta yadda za a gane arzikin ba mai yankewa ba ne kullum suka fita za su samu sannan wa iyakum da kuma gaba ɗaya to wannan shine abin da mu'minai yan aljanna suka sani da haka suke dogara ga Allah madaukakin sarki domin Allah ne yake azurtawa ba wani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa <coughs> da kuna dogara <coughs> ga Allah madaukakin sarki da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu yana waye gari babu komai a tare da shi sannan ya dawo ya cika cikin shi abin da ake nufi in za ka mai da lamarin ka ga Allah ka nema to Allah zai baka Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim kuma Allah ne mai ji wanda yake matsani ya san dukkan komai kuma yana jin dukkan komai da haka koma ku mai da lamarin ku ga Allah madaukakin sarki ku nema a wajen Allah madaukakin sarki kuma haka yan aljanna suke suna mai da lamarinsu ga Allah suna yin haƙuri tare da tawakkali ga Allah amma mu gari bin sababi baya kore tawakkali ma'ana dan mutum ya tafi kasuwa yana neman kuɗi ko dan ya tafi aiki yana neman abin da zai ci wannan baya nuna bai da tawakkali ban ma cikar tawakkali ne riko da sababi dan kamar da muka yi bayani za a baya komai Allah ya tsara shi to komai kuma yana da sababi da aka shi riƙon sababi baya kore tawakkali menene yake kore tawakkali shine mutum ya dinga bi a zuciyarsa cewa neman shi ne zai bashi ko dabara shi ce za ta bashi to anan ba tawakkali ba na mutum ce yanzu shi yana ganin da kaza ki yi ba da ya yi kuɗi to ai ba kazar da yake ba da kuɗin ba arzikin na Allah ne shi kaza din sababi ne in Allah ya ga dama sai ka bi wannan sababin ka yin kuɗi wani kuma ya yi kuɗi to abin da ake nufi da tawakkali ka yadda Allah ne mai bayarwa kai dai ka nema kuma a gurin Allah kake nema amma ka bi sababi saboda bin sababi yana cikin abin da yake cikar tawakkali da haka a nan abin da ake nufi ka zama ka bi sababi ka mai da ka zuwa ga Allah kamar yadda wancan tsuntsu in yawa yi gari ba komai a tare da shi tafiya yake nema sannan ya dawo kuma ya samu to kai ma abin da ake so kai ubangiji Allah ya azurta mu Allah madaukakin sarki ya ba mu yin dace da yin daidai ya nisantar da mu daga abin da yake na sa'o Allah madaukakin sarki ka karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka da ya zai mana kurakuran mu ta ba mu zama lafiya ka san mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin